Sashen Hausa na mara Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mana hantsi na yau talata 22 ga watan Agusta shekara ta 2023. a bangaren rahotanni za a ji cewa duk da sanar da samar da tallafin kuɗi da kayan abinci da gwamnatin tarayya ta yi don rage raɗaɗin kuncin rayuwa da ya dabaibe al'ummar najeriya majalisar malaman addinin musulunci ta ƙasar ta ce tallafin ba zai yi wani tasiri ba domin jin hujjarsu na faɗin haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin idan hali ya yi za ku ji tattaunawa da masani a harkar ilimi akan makomar ɗaliban jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi a najeriya da suka gaza biyan kuɗin makarantar domin ci gaba da karatu sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin karatun da aka yi a jami'o'in ƙasar waɗannan da ma sauran yana na tafa a cikin shirin amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Papa Roma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yakin Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Mili wanda shi ma ɗan ɗariƙar Katolika ne ya ce wannan ziyarar na da matuƙar muhimmanci gare shi a cewar mai magana da yawun Mili ɗin Kanar Dave Butler. Janar ɗin wanda ke ziyarar ƙasashen Turai da dama ya ce fafaroman ya bayyana matukar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a ukraine musamman ma na farar hula tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun shekara ta 2022 mili ya yi allah wadai da rasha saboda abin da ya kira hare-haren ta'addanci da take kaiwa a ukraine inda take auna madafun gaban farar hula a matsayin wani bangare na dabarun yakinta rasha dai ta karyata cewa tana auna farar hula a halin da ake ciki kuma an lura cewa samar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da rasha ta ƙaddamar kan ukraine saboda zai baiwa sojojin ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya a cewar mai magana da yawon rundunar sojin saman ukraine yuri ihmad a tashar talabijin ta ƙasar jiya litini. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin kasar denmark yayin da yake musu jawabi a copenhagen jiya litinin kwana guda bayan da kasashen denmark da netherlands suka yi shelar cewa za su samar da sojojin wato sojojin ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 irar amurka firaministan denmark mate frederick ta yi alkawarin samar da f system guda 19 ma ukraine sannan ta ce tana ganin za a fara tura guda shida a farkon shekara mai zuwa ta 2024 a nashi bangaren jakadan rasha a denmark vladimir barbin ya faɗi jiya litini cewa shawarar da denmark ta yanke ta tura jiragen yaƙi samfurin f system mai ukraine a ta bakinsa za ta tsananta tashin hankalin ne kawai ruwan sama kamar da bakin kwariya wanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna hilari ta zo da shi ya haddasa ambaliya a sassan kudu maso yammacin amurka jiya litini yayin da ƙwararru masu hasashe ke gargadi kan yiwuwar a fuskanci munanan yanayoyi masu barazana ga rayuka sanadiyar wannan guguwar yayin da take kaɗawa daga kogi zuwa doron ƙasa hukumar hasashen yanayi ta amurka ta yi kira ga mutane da su ƙaurace ma hanyoyi a wurare irin los angeles saboda ambaliya mai haɗari wasu al'ummomi sun ba da rahotannin gocewar laka da ɓantarewar gefe-gefen hanyoyi sanadiyar ambaliyar hukumar hasashen yanayi ta kasar amurka ta ci hilari wadda aka ayyana a matsayin wata matsanaciyar mahaukaciyar guguwa da a yanzu ta sassauto zuwa matsayin mummunar guguwa To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuwa bari mu je ga rahotonmu na farko. Inda da sanar da samar da tallafin kuɗi da kayan abinci da gwamnatin tarayya ta yi domin rage raɗaɗin kuncin rayuwa da ya dabaibaye al'ummar Najeriya. Majalisar malaman musuluncin ƙasar ta ce tallafin ba zai wani tasiri ba. Domin jin su na faɗin haka ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ke Kaduna a Najeriya da cikakken rahoton. Tun bayan cire tallafin mai a Nigeria, farashin kayan masarufi ya fara tashin da ya jawo rayuwa ta yi kunci ga mutane da dama. Kuma ganin yadda tsadar rayuwa take ƙara ƙaruwa da kukan yunwa da wasu 'yan ƙasa ke yi ne dai ya sa gwamnatin tarayya ta sanar da samar da tallafin kuɗi har naira miliyan dubu biyar da kuma kayan abinci da taki ga manoman da ta ce za a rarrabawa kowace jiha da ke wannan ƙasa domin tallafawa talakawa. sai dai kuma majalisar malaman addinin musulunci a najeriya ta ce wannan hanya ba za ta bulle ba farfesa muhammad sadiq abubakar alkafawi shine babban sakataren wannan majalisa na ƙasa wannan abin ya haddasa ƙazamin yunwa mutane suna mutuwa a kan cire wannan tallafi domin abubuwan da mutane suke samu na kuɗin shiga ya taɓarɓare ba sa iya yin komi da shi duk yawancin ka dubi hanyoyi na kasuwanci da waye ya shafi al'umma da yawa a takaice in ana son a yi tallafi na gaskiya to a koma a yi tallafi irin wanda aka yi lokacin sani abacha amma yanzu tallafin na an dauka an ba ga wani ba kowanne ne cikin su zai kai ga talaka ba je a kawo hatsi abin a girki a wuri a sa a ɗaki a kasa sai talakawa a wuraren a sun fasa kofa sun shiga amma ba ba ku ganin cewa gwamnoni tun da shugabannin siyasa ne da aka zaba za su iya kokarin ganin wannan tallafi ya kai wurin talaka. To ai ba yawa ka fara ba. Ana ji ana gani su wasu gwamnoni ne sai an shiga an fasa wa zai ce ah, ai su sun ji suna jira ne sai lokaci kaza za su yi wani da sauransu. Saboda haka muna yin kira cewa in za a yi a yi na gaskiya. Kamar misali yanzu an ce an yi tsimin wajen tiriliyan. To menene amfanin ka yi tsimin kuɗi? Dan Najeriya na cikin yunwa an fara mutuwa saboda yunwa ba. Mutuwa ana mutuwa saboda yunwa ba abinci. Ya kamata a buɗe wajen abincin nan a ba mutane. Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na Majalisar Malaman ta ƙasa. kuma ya ce babbar mafita akan ƙuncin rayuwa da talaka ke ciki a Najeriya kawai ita ce gwamnati ta mai da farashin mai kamar yadda ta same shi kafin a rantsar da ita. Mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage raɗaɗin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa. To muku muna ganin duk wani raɗaɗi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage raɗaɗi ga al'umma ƙasa face yadda ake sai da lita a gidajen mai a dawo da shi yadda Buhari ya isko shi. Kenan za a dawo da tallafi. A'a a ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake ba da to babu wani raɗi da za a janye ga al'umma. Taron majalisar malaman addinin musuluncin dai ya tattauna akan batutuwan da suka da amfani da yin sulhu wajen warware matsalar juyin mulki a Nijar da buƙatar rage kuɗin aikin hajji a Najeriya da kuma rage tsadar rayuwa. dama dai tsadar rayuwar da ake ta kuka da ita a wasu sassan Najeriya ce ta tunzura wasu mata da ƙananan yaran da suka yi zanga-zanga a ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. Mun fito saboda ba mu da abinci yara na biyar marayu ne babansu Allah ya mai rasuwa ƙanin ma ya rasu babban wan ma ya ba wani mai tallafa mana. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. madalla a gaida dan matan ikara isa lawal da wannan rahoto yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba ya da kashe na biyu na labarin duniya to hawa shugaban rundunar sojin hayar nan ta rasha yabgini prigozin ya fitar da wani jawabinsa na faifan bidiyo wanda shine na farko tun bayan da ya jagoranci wani ɗan gajartaccen tawaye a ƙarshen watan yuni bidiyon wanda ake ganinsa a ciki wanda ga alama afirka ya yi ya sa a kafafen telegram masu alaƙa da ƙungiyar wakna jiya litini a faifan bidiyon ana ganin prigozin tsaye a wata hamada saye da kakin shigar burtu kuma rike da wata bindigar yaƙi daga can nesa kuma ana ganin wasu sojoji da wata motar ɗaukar kaya zafi ya zarci hamsin a ma'auni komai ya ɗau zafi rundunar sojin haya ta wakna na sa rasha tana ƙara tasiri a dukkan nahiyoyi kuma a afirka mutane sun ƙara samun 'yanci ana tabbatar da adalci da kuma farin ciki da anashuwa ga mutanen afirka muna kuma sa rayuwa tana wuya ga kungiyoyin isis da alka'ida da sauran miyagu a cewar prigozin a faifan bidiyon iran ta faɗi jiya litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da amurka hukumomin da abin ya shafa sun bayyana takamaiman lokacin da za a ɗauka kuma tsawon lokacin na iya kaiwa watanni biyu kafin a aiwatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ga wani taron manema labarai iran da amurka sun cimma wata yarjejeniya a farkon wannan watan inda kowace ta yi alkawarin sako biyar daga cikin 'yan kasar ɗayar da take tsare da su bugu da ƙari amurka ta yi alkawarin sakin dukiyar iran da suka kai dala biliyan shida da aka kama a kasar koriya ta kudu a gaida ibrahim garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla masu mu kafin mu ci gaba ga hussaini Asmawari zai taya mu shakatawa. yaushe zan je ni kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi mun shan fura batun goro ko mun gawa ko mun shayi ban shan fura batun goro ko mun gawa ko mun shayi shayi Akwai

mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne bisu suka ya kirga a hannu idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanenmu can suke zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanensu suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Aminu a Kano. Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da biyar da suke jirgi a na Kotono kuma dukkaninsu. na mutanen arewacin najeriya ne eh, sai da mu kasan sai mu da benin ne da najeriya to duk in sun karye su to ana cikin halin wala haula kota yau shirin na dauke ne da bayanai dangane da mummunan tasirin da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ecowas ta kakaba a kan jamhuriyar niger biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar a dakace mu. akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu ware kasar da mako guda da kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazu na jamhuriyar Nijar kungiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS wadda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke yi wa jagoranci ta zanya takunkumin tattalin arziki a kan kasar ta jamhuriyar Nijar domin nuna fushinta game da sauyin gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki. Wannan takunkumi ya kunshi hana hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashen inda aka rufe kan iyakoki al'amarin da ya dakatar da zirga-zirgar 'yan kasuwa musamman a tsakanin Najeriya da Niger da jamhuriyar Benin da Ghana da makamantansu. Yanzu aka dai wannan mataki na ECOWAS ya fara jefa 'yan kasuwar wannan lardi cikin halin kaka na kayi musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin najeriya alhaji abdullahi buhari na liman na cikin manyan diloli da sukan yi safarar kayayyaki a tsakanin kasashen afirka ta yamma zuwa sassan arewacin najeriya akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jirgi a port na kotono kuma dukkaninsu na mutanen najeriya ne kuma dukkaninsu na mutanen arewacin najeriya ne akwai kuma kusan kwantaina dubu biyu a yanzu a boda a gaya boda benin republic da niger su ma suna na a tsaye an rufe boda ba sa wucewa akwai kuma wasu a hanya daga kwatano zuwa niger zuwa boda suna hanya wasu sun tsaya a faraku wasu sun tsaya a kandi wasu sun tsaya kilibo wasu sun tsaya a indali a hanya dai suna da yawa kuma akwai wasu a kwanni wanda ba a sauke ba da wanda aka loda za a shigo da su najeriya kuma da wa'annan kayayyakin kaya ne wa'anda hukuma ta yarda a shigo da su kwantena ɗaya idan ta shigo tun daga kwatano har ya zuwa najeriya kamin ta zama kuɗi kusan mutum hamsin ko fiye da haka za su iya su ci abinci a ciki da lebarori da masu kasuwancin kayan da sauran dai masu hidima akan kayan to kusan yanzu magana nan da muke da kai akwai kusan kwantaina a kusan dubu biyar muke lissafi ko fiye da haka wa'inda waɗannan matsalar ta rutsa da su. kenan za a iya cewa kamar idan kayayyakin ku ya ƙare kenan watakila na ƙasa a nan za a zama kamar ba a da kaya. a ƙwarai kuwa ai yana tabbata maka cewa idan kayan kasuwa suka ƙare wayannan kayan ba su shigo ba to yanayin da za a shiga Allah kaɗai ne sani. Suma da dai 'yan kasuwar daga jamhuriyar ta Nijar na kokawa dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar. Alhaji Zakari Albakari shine magatakarda na kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni kuma mamba a zauren 'yan kasuwa na ƙasa reshen jihar Tawa. Gaskiya abubuwa kasuwa yanzu kuma ba ta daɗi don komi ya ne. Kaya sun ƙara farashi saboda sun yi kaɗan bisa kasuwa. saboda mutane suna da yawa suna da kaya bisa hanyar kasan mu na nan ga takunkumi inda ya shahe mu nan na eh, sai mu kasan sai mu da benin ne da nigeria to duk in sun karhe kohar su to ana cikin halin wala kota don kaya suna da yawa ga hanya akwai kayan da kuma masu ita wanda aka hasara musamman kaga masu kayan danyi irin masu albasa mutane da yawa sun yi hasara eh, sai dai allah ya mai da alheri ana cikin tsanani gaskiya abinci kamar shinkafa kaga ita ce ake yawanci abinci ita ta yawa aka hici kaga kuma sai ta zamanto daga bangaren benin na ta hitowa tunda ka san wacce hanya ta mafita da lume da ghana a zo burkina kaga babu ta tunda ba mu hito da kayan shi nan a kone mutane akwai hatsari kwarai mutane sun bari biyu ta duk kenan an maido kai guda zuwa ga benin kuma ga yanzu iyaka ta ruhe ka ji matsala eh mu da na wajen abinci gya abinci nan aka da matsala bambawin mu da yawa wanda da kaya ga hanya eh ba su samu suka shigo sun luru sun kawo bakin iyaka sun tsaya suna da yawa abin da aka ta wajen kasuwanci dai sai mu addu'a Allah ya takaita mana galuruwa Allah sa a walwale maza maza shi in ba haka nan ba aka ci gaba ka gaskiya shi shikenan kuma To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu sharhi ke faɗi akan wannan batu wanda ke ci gaba da mummunan tasiri akan 'yan kasuwar Nijar da nigeria. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara Masare karamar hukumar Babura a jihar Jigawa, Najeriya na ɗaya daga cikin yankunan da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kuma Honorable Nasiru Garba Ɗantiye, tsohon ɗan majalisar dokokin Najeriya da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum haifaffen wancan yanki ne, ya yi tsokaci dangane da wannan hali da aka shiga. Tsakanin Nijar da Najeriya ai yaushe ma aka zama Nijar da Najeriya yan kwanakin nan ne fa da tura suka zo akwai lokacin da na yi muku magana na yi hira nake cewa mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne biska ya kirga a hannu yake bambanci don idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanenmu can suke zuwa a basu magani su ma wasu daga cikin mutanensu suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na malam aminu a kano ya zamanto cewar mu'amalar mu daya kasuwancin mu daya komai na mu daya kuma sai aka wayi gari aka ce a'a yanzu waɗannan 'yan uwa namu waɗannan aminai namu wai kuma yanzu sun zama makiya kai ɗan majalisa ne a baya kuma yadda dokokin ƙasa suka ce zancen yakin nan sai da amincewar majalisar dokoki majalisar dokokin nan a 'yan kwanakin da suka wuce ta ɗau matsaya amma har yanzu ecowas karkashin jagorancin shugaban najeriya tana maganar yakin nan me kake gani ya haifar da wato na farko dai 'yan najeriya su fahimci me doka ta ce game da yaki game da kuma menene haƙƙin 'yan majalisa haƙƙin 'yan majalisa shine najeriya ba za ta ba da ta sahalewa sojojinta su je su yi yaƙi a waje ba sai da yardar majalisar dokoki amma akwai yanayi wanda idan ya zo shugaban kasa yana da dama da zai aika sojoji ba tare da ya yi magana da 'yan majalisa su ba shi amincewa ba duk lokacin da aka kawa kasar sahari ya zamanto cewar yancin wannan kasar nasu yana fuskantar kalubale to a nan ba sai nemi sahalewar majalisar kasa kafin ya kai sojoji ba dama muna muna rigima da 'yan ta'adda a kasa 'yan ta'addan nan suna cikin niger suna cikin chad suna cikin cameroon suna cikin nigeria to yanzu idan watakila aka tsara kisisina daga niger misali aka kawo hali nigeria gwamnati tana iya cewa ko sojoji suna iya cewa ai an kawo nigeria hali yanzu shugaban kasa ai ba ya tura sojoji su yaƙi a ƙasar ba ne a'a ya tura sojoji su kare martabar ƙasarsa wanda ke doka ta sa masa shi ne muke cewa kifi na ganin ka mai jar koma honorable nasiru garba dan ce kenan tsohon dan majalisar dokokin najeriya masu ware karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da ya to madalla masu saro yanzu kuma ga sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta cewa Treloli akalla 300 shaƙe da lodin kayan abinci da suka makale a iyakar Burkina Faso sun iso niger bayan da suka samu rakiya daga haɗin gwiwar sojojin ƙasashen biyu a bisa umarnin Majalisar Sojoji ta CNSP. jaridar ta ce takanas askarawan nijar suka tafi garin doron burkina faso don raka waɗannan motocin dakon kaya har zuwa garin tera ratsawa ta fatal koli sakamakon matsalolin tsaron da ake fama da su a wannan hanya jaridar air info na cewa wasu mutane da suka hada da fararen hula da masu sanye da kayan sarki sun gudanar da bincike a gidajen wasu daga cikin mukarraban shugaba muhammad bazum waɗanda suka hada da uhmudu muhammadu kalla mutari isa galmai kalla hankurau da hasumi masaudu da fumakwai gado da dai sauransu jaridar ta ce masu binciken waɗanda wasu daga cikinsu ke ɗauke da bindigogi sun yi awon gaba da muhimman takardu da wayoyin hannu da kwamfutoci har ma da sarkokin mata da kudaden da yawan su ya kai miliyan 60 na sefa jaridar la nation ta ce amfani da ƙarfin soja wajen warware rikicin siyasar nijar mataki ne mai cike da hadari da alama kungiyar sai da yawo bata auna illolin da ka iya biyo bayan kudirin da ta sa gaba ba jaridar ta ce a tashin farko zuciya ta ɗauki shugaban rikon kungiyar shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yanke shawarar amfani da karfin soja to amma alamu na nunin masu bashi shawara sun ankarar da shi matsalolin wannan yunkuri sabili kenan ya fara karkata wajen maganar sulhu jaridar lanketar ta ce a jawabin da ya yi wa al'umma shugaban majalisar soja ta cnsp janar chani ya kalubalanci kungiyar sai da yawo har kuma ya ayyana buɗe babin gwamnatin riƙon ƙwarya a yayin da dubun dubatar 'yan ƙasa suka gudanar da gangamin goyon baya ga majalisar ta cnsp a yankurinta na ƙin jinin amfani da karfin soja a wannan rikici jerar ta ce a ɗaya bangare masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan a harabar sansanin sojan faransa da ke birnin yamai don jaddada buƙatar ficewarsu daga wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger shirinmu na wato labaru a takaice. To a takaicen Paparoma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mike Milley sun tattauna kan yakin Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley wanda shi ma ɗan ɗariƙar Katolika ne ya ce wannan ziyarar na da matukar muhimmanci gare shi a cewar mai magana da yawun Milley ɗin kanar Dave Butler. samar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da rasha ta ƙaddamar kan ukraine saboda zai baiwa sojojin ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya a cewar mai magana da yawon rundunar sojin saman ukraine yuri ikmat a tashar talabijin ta ƙasar jiya litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin kasar denmark yayin da yake musu jawabi a copenhagen jiya litini kwana guda bayan da kasashen denmark da netherlands suka yi shelar cewa za su samar ma sojojin ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 kirar amurka ruwan sama kamar da bakin kwariya wanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna hillary ta zo da shi ya haddasa ambaliya a sassan kudu maso yammacin amurka jiya litini yayin da ƙwararru masu hasashe ke gargaɗi kan yiwuwar a fuskanci munanan yanayoyi masu barazana ga rayuka sanadiyar wannan guguwar yayin da take kadawa daga kogi zuwa doron ƙasa. To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kaga karshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarin duniya. Sai Salaman Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya. Sai an ji ku.